أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 na uwa musulmi masu albarka mahalarta wannan majalisi mai albarka a wannan masallacin juma'a na masallin ilmi muhammad suleiman rahimahullah ta'ala a nan cikin gari da allah ya mana arzikin haduwa tare da malamanmu alarmominmu da 'yan agaji da eldas namu da matasanmu sauran bayan Allah masu saurari a cikin gidaje muna wa inda sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci yana biyar ga wata al-muharram hijira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin shekara dubu ɗaya, ɗari da da arba'in 1448 يادي دي يومنا عشرين بوقت الشدة ميلادي حيث أن عيسى عليه الصلاة والسلام انتحى في خلال وجود عشرين الشدة وعلم التركيس ونجاب وجهك ونجاب يا أخي أنا أفكر أن أنا كراتوب muna da bukatu da dama na alkhairi Allah ka biya muna mana da matsaloli Allah ka magance muna ya Allah ka zama da kasar mu lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya Allah ka zaunar da masarautar mu lafiya duk abin da ke rikita mai kada hankalin Allah ka sani Allah ka bani maganin shi insha Allah ta'ala kuma yadda karatu ya gabata mun fara sosin misali aya ta hamsin da biyar yau za mu tashi aya ta mutum da shidda insha Allah kana wa kallahu bismillah eh من هسبنا miyagun ɗabi'unsu daga ciki akwai hasada ga annabi sallallahu alaihi wasallam dama hasada ma daga cikin abinda duk wanda adda shi bai yi maka adin cikin mutum ma hasada ka bai yi maka adin bai wadda gaskiya a kanka bayan Allah ya gama ambaton wannan sai yawan ta Allah yake ambaton sakamakon wasu kauce ma shari'a su kuma babu imani يخبر تعالى عما يعاقب به في نار جهنم من كفر بآياته Allah yana ba da labari ga dangane da hukumar da yake yi ga duk wanda ya kafa cikin ayyuka a cikin wutar jahannam wa sadda an rusuli kuma ya kange daga ya kauda kai ya bijiri daga biyan manzannin Allah fa qala sai Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayati lalle wa zuwa kafa cikin ayoyin mu inji Allah sawfa nuslihim nar da sunu za mu shigar da su za mu ƙona su da wata irin wuta kullama masjid zuludun a zulubin wasu sanni na sannarki ta ƙone baddalna hun zuludan gaira za mu canza musu wata fata wadda ba ta ba liya zuƙul azabun da na azabar jami'a قال أبو جعفر هذا وعيد من الله وأنك إثني دقاء الله للذين أقاموا على تكذيبهم wasu ke tsayin daka game da karyata manzanni bima an Allahu ala muhammad daga abinda Allah da abinda Allah ya sauka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yahudi bani isra'il daga ba da dogairin da wasu su ku kufar da sauran kafirai saboda ka sai Allah yake duk wanda cikin su ya mutu kafiri Allah zai shigar da shi wuta duk lokacin da fara ta kone sai a canza mai wata ana nan duk wanda aka canza da fata aka kone wannan sai a kuma canza wannan imamu hassan al-basari ya faɗa ya ce tanzijuhum fil yawmi sab'ina alfa marra za a kone fatar su da yini sau dubu saba'in fa kullama an dajahum fa akalat luhumuhum kila lahum udu fa'adu. a duk lokacin da aka musasantan ya naman su ta kone fata sai a ce ku koma kamar yadda kuke sake koma wata ta ubangiji Allah ya kare layin mutum kada ya gune shiga wata gaba kada mutum ya gune shiga wata ko da na kwana guda ne mun ma su ta Allah in dai ba ba shi da ya ciki ba wai akwai kofi babu kofi ciki ba ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce inna Allah kana azizan hakima lalle Allah ya kasance mabuwayi kuma Allah ya kasance bai hikima akwai hadari kwarai da an ce yan wuta idan suka ji bala'i suka ji musiba suna neman agaji a fishe su sai a ce ga wani dutsen ku ku taka in kuka haye shi to za a ce za a cece ku dutsen cikin wuta to shi ke ne dutsen ya ba ta gero shi zahi shi in suka ce suka kama suna rika dutsen su taka kuma sai da duk wasu na na abin na na ɗayewa kwasu abin na ɗayewa ɗin suka ruwa na ɗayewa saboda dutsen shi ma wuta ubangiji allah ya kare da wasu allah ba ɗaukakin sarki ya ce inna Allah kana azizan hakima inna allaha kana azizan lalle allah ya kasance mahuwayi hakima allah ya kasance gwani galibun Allah shi ne marijayi yi aqabu bi maqsada hikimati Allah yana yin hukuma ga duk abin da hikimar ta hukunta saboda haka in kaga Allah ya mutum azaba to hikima ta hankali a duniya ya ya ya ganin ya banza ya ya halaka kawai ka bara abin azaba kuma na ziya abin da ya aikata ubangiji Allah ya kare da sai Allah ya sai sarki amanu آمنوا وعملوا الصالحات

yanzu kuma sai Allah ya buɗe aljanna dama usulubin qur'ani Allah ya bude wuta kuma ya bude aljanna dai an kai bayanin wuta ai bayanin aljanna an kai bayanin ya aljanna ai bayanin ya wuta haka nan shine at-targhib wa tarhib a ba ku tsoro sannan kuma a saki faɗaitar da ku Allah ka babu rifa gane shine Allah ta'ala ya ce wallazina amanu kuma waɗanda suka yi imani wa amilu salih suka yi aiki na kwarai sanudkhiluhum sannu za mu shigar da su jannatin gidajen aljanna ta jiri min ta haka al'arhab wanda ƙwarmu suna guda ƙarshen waɗannan gidajen khalidi na siya kuma an taɓa samun da Umar ki har abada abadan har abada ba ku shiga ba ku hita suna ciki har abada ba ku hita wato ita abadan tana da daɗi ga 'yan aljanna duk wanda aka ce in mutum shiga zanen bai hita abadan idan aka ce abadan ba shekara miliyan ba ba har abada ke har bazan ke duk da hisa bambanci a abadan da farma da saboda ka ba a koma shiga matsala har abada mutum ya riga ya wuce ke Allah ya malam jiya mai yi bayani sosar rahman idan mutum ya shiga abin da bai tsufa duk wanda ya sanka shekara a mutum ya gane ka yadda ya gane ka haka zai gane ka babu inda ka kara kana nan matashinka abin da ke amma nan duniya idan mutum shekara hamsin ya gamu da kai yana gane ka ai sai da kyar da saboda ka aljanna ba a tsufa cikin nema ake ba a tunanin kudin cefa ne ba a tunanin gidana ya tsufa ba a tunanin ai hada gidana ya kwari kuma gaskiya ba la yabuna anha hiwala Allah ya ce buguna yabuna anha hiwala ba su neman canji duk wanda ya shiga zambe ne ma a can canza ya yi mai famanan kenan Allah ka samu aljanna sai Allah ya ce khalidina fiha abada za a kaddar samun dawama cikin ba su ta ha abada lahum fiha azwajun cikin suna da mataye mutahara masu tsarki abin da kake kewa waɗannan matan masu tsarki ne ba ta wata ba al'ada ba mata aljanna ba ta ba al'ada ba jiya mun yi magana su haurun makasuratun fil khiyar haurun makasuratun fil khiyar suke su waɗannan mataye ne masu fararen idan tas sannan inda baki yake baki ne wulin sannan ga su ita mata a zina intan lebo duniya to hasken rana fata ta gehe hasken ta kawai mata aljanna in ta lebo duniya ai hasken rana ko gani ba yi kuma guda da matsa guda daga cikin sannan na ta saboda haskenta da kyawanta kana ganin ɓargonta daga kan nesa da fatarta da ƙashinta bai hada a ga ɓargonta kan nesa malam ba ta zina wa gaya ma inda sai same ta ko guda an ga ka tuke to bale abin za a ba a karamci a baka a baka saba'in lam yakunu da lam yatmisuhunna sun wani mutum bai taba shafar su ba qablahum gabanin mazan na aljanna gabanin kaimin na aljanna bata bata babu ne taba faruwa da ita mutun wala janin ko bale aljani babu ne ka kunta sannan ita kuma ba taba ganin kowa ba in ba kai ba zai bayan da muka yi cewa ba ta taba ganin kowa ba in ba kai ba duniya wani namiji ba taba ganin kowa ba sai kai amma ni da ke babu mai rantsuwa da Allah ba ta fi bata ganin kowa ba ɗin eh? ba ta kayan kayan mata aure ka mutum ta gani eh wata iyaka sannan bayan haka nan mata ka ta aljanna kila ma ba ka fara wanke su ba ko ba haka nan saboda haka za ka ga bambanci ga nan tsakanin matan biyu da matan aljanna to Allah na magana ya ce lahum azwajun mutahhara su mutane abin suna da maza suna da mataye masu tsarki a cikin aljanna sai Allah madaukakin sarki yace wa nudkhiluhum muna shigar da su zillan zalilan inwa wato wadda aka haɓata zillan zalilan inwa da'iman ta haɓata la tasawu shamsun huwa zillul jannati wanda haske rana bai shahida din ka ga inuwa duniya rana an tun sai ta jayi ta amma inuwa aljanna babu ko ranar da za ta jayi ta babu saboda ka zillan zalilan inuwa ta abada cikin daɗi yake ba a hita saboda ka mutum yi roƙi Allah ya samu aljanna shi yasa da Allah ya san cewa duniya ba ta daɗi har sai da mata ciki har da aljanna ma ba ta daɗi sai da mata ciki ya ka sanar da mata cikin aljanna ko mata masu tsarki kenan in mutum bai samu matan duniya ba lahira yana samu ko ba gaskiya ba to amma ke mace in kin mutu ba ki da miji an zanna ana samun miji ko ko ana hada waya aljanna shi sa ka ce wallahi in muna mata mata wa'azi mu ce wallahi ki mutu da miji ki wallahi kake sai lahira ki shiga aljanna ba ka samu miji ba ina ki saboda haka shi ne da an kace ni shiga aljanna da mata a aljanna to kewa ina na an kace kina da mata kina da mazaje aljanna akwai extra mazaje sai ko wanda ya mutu bai aure ba sai ya mutu bai aure yana da mata aljanna ko akwai aljanna akwai bazawari ko ko da haka ba akwai matan ka Allah ba ka bai To amma ke in kice maza akwai maza a aljanna wanda an ka ajiye dan mata eh kaga akwai kalubale kenan Sai da ni man sarrahu an yalqa Allah qahiran mutahiran falyalqahu bi zawja to Allah ya samu dace gaba sai Allah ma da mutum sarki wa mun ji wannan inna Allah ya'muru وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا للعدل إن الله نعم ما يعلمكم به إن الله كان سميعا بصيرا wannan aya da Allah mai karanta aksi sababin nuzul na ta kamar da mujahid ya faɗa akwai sahabi da Usman bin Talha radiyallahu anhu shi ke rike da mukullin dakin kaba, da aka zo aka ci makka da yaƙi ga kaba suke take da kaba tana cike da abin nan tana cike da gumaka gumbi 360 cikin kaba saboda haka yanzu an ci makka da yaƙi kaba tana hannun musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yanzu a bude kaba shi usman ibn salha radiyallahu anhu shi bai musulunta ba tunda bai musulunta ba makulin kaba na ga hannun shi aka ce ya kawo yace bai kawo ba ya kawo makulin kaba yace a to shi ne aka ce sayyid na alayyadi ya kaba shi da ƙarni ya samure shi ya anci ya anci makullin kaba ga hannun shi sai daga baya haka samu ya musulunta da ya musulunta ya manzan Allah ya ce a mai suwa mai makullin kaba dama su suka gadi su ne suka gadi wato amsan makullin kaba ga hannunsu zari'ar su su'ad da shi yasa ya ka dibi makka duk abin da na gado na tun gadin gadin za ka iske zari'ar gidan suna suna ka wannan aiki in za a buɗe kaba a shiga ciki sai an kira zari'ar su usman bin salama har yanzu ga da ake masu wata ba wani za ba wani su ma masu waɗannan gidan ya eh, aka ce tsohon sufura ta ba su aka ba mala in kana abuta da shi ya ɗan dan guntuma ƙyalle inda zinare nan take ya baka to ya ba kuɗi masu yawa wannan abin da duk wani rubutun na gai na da jikin kafa da cikin wannan sufura ɗin din zinare ya ka in kana alaka da wani cikin siyayyen kuma wani guntu inda zinari ne kai ba ka sai shi kenan za ka samu kuɗi masu yawa kai hadda masu ƙille kai yan yafa mutum hukuncin kisa shi ma gado na sai yafa na saba kallon wani program nasu wani mutum na da shi aiki ne kawai yankin mutum hukuncin kisa ta hanyar a tsare kai ne shi aka sai yafa ana hira da shi yana ba da bayani su dama shi wanda aiki sun gare gidansu nan saudiya da gidansu ne dama saboda haka lazara aka ce mutum an yankin hukuncin kisa in sun aka yi mutu yanzu yanzu ga an tafi mai zaɗo kowa ga yamma jini ya wuce? in za a tsarin wuya ne kahin jini ya kawo takobin ta daga ta wuce sannan in kahin ya kashe mutum sai da ya wahal sai ba a son ya mutu yanzu yanzu ita kuma akwai takobin da aka sai a bai tara uku zama ya sannan ta kada kai ne za a ɗauko ta ita kamar yadda hukuncin kisan a kowane za a yi ta rata ya ci za a yi saboda nau'in kisan da yawa wancan irin ne za a yi jama'a ina fata mun gane magana shi yasa saboda adalcin mutanen saudiya bala ko direba ya kiɓa mutum za a kiro su ma'aikatan hanya rossof sai a tuwa auna a gani mai allahin dare wurin kashe mutunan wallahi dokta ya ce saboda tsananin adalcin za a kira adiba a gani kana da laihi wurin mutuwa ne ya ce wani bai ka auna sai a iske laihin dare bai wuce 5% ba biyar cikin 100 to shi zai biya biyan mutunan biya cikin ɗari zai biya ɗan raƙumi ɗari na to biya cikin ɗari saboda so da an bincika an gabe da lahi-lahi ne kaɗan na in ko aka auna aka gabe da lahi ko guda cikin cikin mutum nan ba a ku kashe shi ba a dai biyan diya saboda bai da lahi zama ina fata mun gane magana ya ci to aka yi auna a gani amma yanzu kawai in mutum ya musu na diya ka kawai za a ce lahin kana babu awo babu komi za a dora ma lahi sai azumi 15 amma ya an ka iske maka da laifin to nuna za a yi komi ba a yi har da azumi ba ka yi kuma ina fatan mun gane magana Allah ya ba mu ikon gane shi ne ke cewa wannan shi usman bin ibn talha shi ke da makullin kaba lokacin da ya musulunta ya aka mai suwa mai wannan manzo Allah ce khuduha ya bani abi talha bi amanatillahi la yanzi'uha ankum illa zalim manzo Allah ce ku an shi makullin kaba ya ku bani abu talha da amana ta Allah babu mai an shi makulli gare ku ce azzalim shi ta har yanzu makullin kullun ran da hannu su suka adda makullin kaba suka budewa amma yanzu ka ga duk wanda da makullin ɗakin masallacin ga da mun ga dawa ce an shi ɗaya muku ba mu ba wani ko ba hakan na ba wani ba mu kullum ko ba an zaɓe eh sai alayi ko Allah ya sabu dani ta sauraka ayyuka na Allah kamata a zanga barin waɗanda sun ka gade shi su gaba da yi inda da sun cancanta Allah ya ba mu rikon ba to shi na sai Allah ya ce inna Allah ya amurukum lalle Allah yana umurtan ku an tu'addul amanat ku bada amanoni ila ahliha zuwa ga masu ita Allah yana ba ku umurni ku mai da amanoni ga duk wanda wato ya tantance amanan na a bashi abu wannan magana da kuke gani tana da girma kwarai da gaske malamai suka ce amanoni hada bashi ne a cikin duk mutum da ya baka amana ya baka bashi ya baka amana ana son kamar su mai kaya ne sannan akwai amana ta aure da an ka baka biyan mutane amana ta an ka baka hadisi ya ce an mallaka ma ita da kalima ta Allah an halatta ma fardinta da amana ta Allah kaga in ka diba amana ka sai sa wani mutum da aka ce shi wannan sai ya sawa na kaga yarinyan tana da uba tana da yanne tana da kanne tana da yan uwa duka yanzu ta rabu da su yanzu kai ɗaya aka son ka zama mata ka zama mata babanta ka zama mata uwarta ka zama mata yannanta ka zama mata kannanta ka zama mata duk waɗanda da baki ɗaya kai kaɗai shi mutum na yawa eh to ya za a yi kana zama mata babanta ka jiga jikinka tsakaninka da Allah in iya ka tafi ba ga abin da ka so ni ka jiga ka kana kana ita abin da kowa ka ita ne eh <laughs> to ana so ita ko ka zama ta babanta wanda kai ka san ka ya mace in ta ce baba ga abin da nika so kana yi mata haka nan akwai ɗiyamar ce wadda suna da yannai ko? so haka yana aka hoto eh. wato abin da ka so a gwada mana shi ne ita mace tana da mutane da yawa waɗanda ka sallama mafi yawanci yariya sun tana karama har ta yi aure ba ta faye da lura da kudin ta cikin ba duk wasu na asirce da lura to yanzu za ta yi aure duk waɗanda yanzu an faka su kai a su karama sallawa hmm. hmm. zai kallon ni kawai da ya to abin ya sa shi wani in yi, yi zahi sai ce duk abin da eh? ya yi ya? so da yanzu in tattaɓe ya kace ba ka yi to wa zai mata eh? kamata yi ko kai masa alheri kwarai da gaske to wancan aka bai yi ga su kaga sai da qur'ani ya ce ma wala ya atal ulul fadl minkum wasa'ati an yi yutu wala atal ulul fadl wasu hmm. wasa'ati وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن الله والله رحيم الله أكبر سيدنا رضي الله عنه misdahu ya shiga cikin masu zagin aisha masu zarginta da zina ƙazai kuma ga gidansa yadda abaka na shiga komi hatta abinci ne da Allah ya saukar da ayoyi aka wanke Aisha radiyallahu anha ga wannan zargin katas katas aka aka wanke sai ta to kai tun da ka shiga cikin lalurar ziwa Aisha ba kuma ta abinci gida duk alhira da ke ban kuma ko guda sai na baka ya yaye su gaba sai Allah ya ce wala ya kal fadl ma abuta falala da wadata kar su yi ya akalla shine su yi rantsuwa su ce billahi lalzi ba su alhaira suke ba su komai wasa a cima abu ta yalwa da wadata da arziki kada su yi rantsuwa ala Allah yi wutu ilkurba a kan shawara su, sake taimaka wa ma'abuta kusancinsu ba da kanan kana an yi shiga wata lura ta ka yi ma ba zai sai ka shiga kore wal masakin da miskinai ba talakana bai da gaba bai da baya kai na abin nan wal muhajirin ko muhajirai fi sabila saboda Allah Allah ya ce walli afu siran gobi walli su su kauda kai hebu na an ku ba ku so Allah ya gafarta muku halal ka ce wani ya tabe ka baka yahewa kai ba ka so Allah shi yahima kenan kana ganin mace in tayi ma abu kuna tare kakka tije ka ce to wallahi ne tun da ke yi min kaza ni ko wallahi ban kuma yi ba a yi haka tun da Allah ya sa kana gaba ga ta kara abin za ka yi mata sai ka yi mata wai wurin ya ga matai kujerar maka hmm. an yi biza an yi komi an gama suna sun ta sun ka samu matsala masaki ya shiga shi na wajen tuwai an shi biza ta yi an shi kujera ta yi an shi kudi ne ko kuwa a bari ka ta eh? ya bari ta ko? <laughs> to a illa wancan zai wallahi shi mai bari a shi kudi ne zai eh ah? to dami bai bari sai in ta sahi in ta sai ta an ka tambaye ta an ka ce ke wadda ya mishi kujera sai ta ce mi eh? ƙwasan mijinta? ai ba ta faɗi haka sai su ce mijin ta biya mata su ko sun ta san asirin abin da ƙasa suna ya ci masa mutunci yanzu ke yanzu wanda ka biya mijin kujerar bakka za ki toke yanzu za ka rabu da shi yabo mata yani dai na san ko yana yawa mata na san ko alarama yawar mata ko shi da yawar ko mata mata alarama ta

kuma Allah ya kire ta amma in ka ashe baka yi kuma ba eh eh to kai ne aiki a kuma ka hafa wasa matsalar biya ka samu Thank ne a ni gan nake musu ya amsa lai ai hajji alheri na ko ba alheri na ba eh? ko gida na sai mata ya kamata ya mata abinta in ta amsa shi ke ai duk kyautar da an kai mutum ya amsa ko kotu an kai sai ba amsa hmm. Hmm. Allah ya sa mu dace da saboda Allah yana umurtar mutane su bada amanoni ga masu amanoni sun kushi wa huwa shamil li kulli ma aqbala al-insani alayhi min malin wa ghairihi yace ya sako shi duk abin da aka amince mutu a kai min malin wa ghairihi da dukiya da wani wa min al-amanati na daga cikin amana alaman wulliya amran nas wato ga wanda ka shugabantar da shi al'amarin mutane an yi hukuma bainahum bil adli ya hukunci tsakaninsu da adalci kai ne shugaba na mutane kai musu hukunci da adalci sannan dukiyoyinsu da adda hannunka ka ba su abu musu wallahi ma da gaskiya ga ka halaka shugabanni yanzu a tara dukiya al'umma a baka sai ka haye ta kai wanda har gada ma da ita wallahi in kasto ka ba ga lahiya saboda ni saboda an ba ka kudaden bayan Allah da yawa suna nan da hannunka kowa ya zura ma ne. ka to kai ta harkokin ka da su da harko da abin da kudin bayan Allah suna kallon ka ya za yi kuma lahiya da wani? ai amana ne shugabanci amana ne kuma da haka Allah yana umurta shugabanni su ba da amana zuwa ga talakawa in ba haka bane kuma wallahi mutum sai ya gane kure sai ya burin da ma bai hawo wannan kujerar ba ubangiji Allah ya kare sai Allah ya ce na'am eh gaskiya da gaskiya da eh hmm eh eh eh no ba ka wani mm kiyar su mai gida yana hudun tun daga 1979 har zuwa yanzu duk mutumin da ya kujera ko kan fila da wahala ya kokai na abin kware ana fana rubul babu wani abu eh bukata babu daɗi a ce ka hau kujera ka ji daɗi kuma ka sauko ka lalata. Allah ya isa ta yi ma yawa ka lalata. ta ga wannan babu daɗi abin da aka so ga mutum in ka sauka ka za abin kware to matsalar da annan abubuwan da suka ci ba su bari zuwa sun sai ta karyayyaki sun yi ta rantsuwa ta karya da sauransu eh, a kwarai ana samun yan kaɗan wayanda suke su amma miya wani a ce na zama gwamna kuma na sauka na zan goro ko a zai goro eh? eh ko a ce na yi gwamna na gama kuma kai ne gidan yari eh ta ga abin kama dai ba a yi ba kenan duk da inda ka ji ya na banza ke da saboda haka wallahi yan siyasa su tsoro Allah su zanka su zanka za mu kusanta adalci mana abinda aka so mutum ya sau in ya gama ya sauka sai idan ya yi mutunci ga mutane eh talaka suna ta murna suna ta kuka saboda ka sauka to me amfanin wannan su karanta tarihin shugaban su bata. ai an yi shiga musu gabata me ya kama sunni sun kai har za aka so su kuma suka yi kima ga mutane sai su yi haka ya alheri ga rayuwar da za ka yi shekara takwas ka to kuma ka dawo da bakin jini ga mutane a bai yi ba duk dama ka same ta duk wanda Allah ya ba shi kujerar gwamna Allah ya ba shi damar baki mai yawa ka sa mutane cikin farin ciki da jin daɗi hakan na yadda ko da haka sauka dai in ka tainan kayan alheri in ka tainan kayi ko ina kayi zai rage ka da komi dukiya in za ta son wallahi da gani wallahi sai Allah ya ajiye mutum da saka ajiyar in ba Allah bai ajiye ma ba triliyon ɗari za ka tara wallahi malam ka mutu mutu ya ce ba ka da sosai ba ba da ka yana da kyau mutum ya zan kasa basira kai ubangiji Allah ya kare saboda ka 'yan siyasa duka mu ne a wa'azi tsoron Allah su yi abinda ko bayan sun sauka za su yi kima da farin ciki ga mutane Allah ka shiga da su ka za su ga abinda da daidai sai Allah ya ce wa idan hakamtum bainan nas idan za ku hukunci tsakanin mutane Allah yana umurta ku an ta tahkumu bil adl ku hukunci da adalci Allah yana umurta ku hukunci da adalci yace inna allaha ni'ma ya'izukum bihi lalle allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi ta'diyatul amanati wal hukm bil adl ba da amana ko kunshi da adalci wannan wa'azi ya yi kyau ma da shi duk wanda ya maka wa'azin cewa wani ka ba da amana sannan wani kai hukunci da adalci ya yi maka wa'azi ko ba gaskiya ba inna Allah kana sami'an lalle Allah ya kasance mai ji lima yuqadu da abin da aka fara basiran kuma Allah ya kasance mai gani lima yuqadu da abin da ake aikatawa idan kaga wa'azi ya riga ya kare shugabanni su ba da amana shugabanni sai hukunci da adalci Allah ka babu ni faka da wa min al-amanati arida bi hukmillah na daga cikin amana yarda da hukuncin Allah li'annahu ahadun ahada Allah domin shi alƙawali ne wanda Allah ya dauka tsakanin bil adama wa huwa qawluhu ta'ala shine Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul ya ayyuhalladhina amanu madaukakin sarki ya ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani atiullah ku yi da'a ga Allah wa atiur rasul ku ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kuna da imani to ku yi da'a ga Allah da abin da yake ayi da abin da yake a bari ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake da abin da yake a bari sai ce wa ulil amri minkum da kuma ma'abuta al'amari daga cikin shugabanni wanda suke da sai ga hannu wanda su adda wato alhallu wal'af Allah kusurken sarki ya ce a yi ɗa a gare su su kaga yanka diba za ka ga wannan ayar wato sahabban maza sun aikata ta yadda ya kamata sun washe wa gabanni ɗa'a, sun yi ma Allah sun wa manzon Allah ɗa'a, amma kuma mutane su sani cewa ɗa'a wadda bata wuce ba sa'a ma Allah bai da mutum yake in ya faɗa ma abin da ya sa'a ma Allah ba kai an rubuto cewa annabi ya shugabantar da wani daga cikin sahabbai ya sai shugabanci mutane da aka nisa cikin daji sai a tara ita ce aka tara ita ta sai a kunna wuta sai ce kowa ya faɗa sun ta ce a dan me za mu faɗa ta ce to ba shugaban ku nike ba kuma an ce yi min da'a ku faɗa kana ku ce a wallahi ba mu faɗa sun guda ka so mun gaskiya abin da ya samu gudu muka dawo wajen maza saboda kan mu hada wata da lafiya shi yasa muka gudu muka sake muka kowa wajen maza Allah ya kai ba zanna to yanzu ka sun ka kuna kake mu hada ba mu hada sai mun kowa mun kai maza Allah ya alaihi eh yace mu hada zaman mu hada to kai kenan ba ai da abin ruhi abin da ka so shine sai kana da hujja daga Allah kai ai da aka koma aka tafi manzo Allah sai manzo Allah ce wallahi inda kun shiga da da kun da ce ke da wannan wuta tun daga duniya Allah ya kun shige ce ai duk da mutum ya ce ma ka kai abin da ya sa amma Allah ba ta yi ko shugaban ka Inna da'atu fil ma'ruf ana yin da'a ga abin da shari'a ta sani da abin da wato ya zama sananne da harkar shari'a saboda ka Allah madaukakin sarki ya ce ai da'a da Allah a yi da'a da manzon Allah sannan a da'a da shugabanni malamai suka ce suwa na ulul amri wasu suka ce malamai wasu suka ce sarakuna almuhim ulul amri wasu suka ce su ne waɗanda ka cewa a yi a yi a ce a bari a bari wanda a da iko ga hannunsu wasu suka ce duk tare da malamai da sarakuna abu gudana Allah ka babu iko gadi fa in sana za su fi shi idan kuka yi saɓani cikin wani abu kuka yi ja'in da kuka ja wanga ya za wanga ya za wanga ya ce ni ma nufi kuka yi saɓani fi shi cikin wani abu ko ne iri farudduhu ila Allah kuma shi zuwa ga Allah ila kitabihi zuwa ga littafin Allah war rasul kuma zuwa zuwa ga manzon Allah mutu ta hayati lokacin rayuwa wa ba'dahu ila sunnatihi bayan annabi ya wuce kuma kuma zuwa ga sunna zuwa ga hadisi ukshifu alaihi minhum ba ku je ku yi hukuncin Allah cikin Qur'ani da hadisi saboda shi min mutum na kwarai mutum mumini da an ce mai Qur'ani ya tafi shi kira an gama da shi da an ce manzon Allah ya tafi shi kira an gama da shi baka da wata magana la da ba'da kalamillahi wa rasulihi babu wata magana bayan magana Allah da manzo man yuzi rasul faqad Allah ya ce duk wanda ya da'a ga manzon Allah duka yayi yi Allah da'a saboda haka abin da aka so ga musulmai su aje makamansu shi musulmi ya aje makami abin da aka so ya bi abin da Allah ya ce da abin da manzon Allah ya shi kenan ya huta Allah shi ya halitta ka ya kawo kuma ya ce ga wanda zaka yi sai ka ba ta da zaka manzon Allah shi Allah ya aiko ya so kuma ce ga abin da Allah ya ce ku yi ku haka. amma in kuntum tu'minu billahi wa yawmil akhir in kuka je ku yi imani da Allah da ran satin kiyama malamai suka ce ana kawo waɗanga rukunan imani guda biyu saboda in ka yi imani da su sauran ka imani da su gaba ɗaya duk wata magana mai nauyi mai wahala sai a ce in kuntum tu'minu billahi wa yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ran satin to ga za ku yi kenan in baka yi imani da Allah ya tashi kiyama to shikenan sai wanda haka da ba ka fa'a wannan maka dukkan bi qur'ani za ka dace haka ne zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi Allah ya ce wala yahilluhunna an yaktuma ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir bai halatta ga mace miji ya sake ta taɓoye abinda a cikin mahaifarta ko ta tussuwa ko ta ɓoye sai ba ta da ciki don sai sauran gama inda ta sai auren Allah ya ce amma in ta kasanta yi imani da Allah da ta shi kiya za ka ga nan magana gano da yawa to haka ma nan Allah na magana wato da'a da Allah eh, kai ƙara hukuncin Allah da hukuncin manzo Allah an tsaya nan wallahi malam sai mai imanin kwarai Allah ya ce zalika khairu ko wannan mai da al'amari zuwa kwarai da shi ne alkhairi lakum min at-tanazu'i wal qawli bil ra'yi yi alheri gare ku bisa ga jayayya da kuma magana da ra'ayi wa ahsanu ta'wilan kuma nan ne mafi kyawar makoma take ma'alan wa aqiba makoma da ƙarshe nan ake samun ƙarshen kwarai wa min al-kufr daga cikin kafirci adamu rida bi hukumin Allah rashin da hukuncin Allah kina idan mutum bai hukunta Allah ba ya kafirta sai na Umar ya taba sada wuyan wani saboda an ce mai ga abinda manzo Allah ya hukunci amma ya ce bai yadda ba sun ka to suka ce mun kai wurin manzo Allah ga abinda ya mana hukunci amma ba mu da muka zo ne sai baka yadda ba sai ina muka zo wurin sai mana hukunci da kuma bare ta an ka sai ka shiga gida ya ɗauko takobi ya sa fili ya ce kai da kacce baka yi zama hukuncin mu zala wata zo ta yi eh. to ya yi takobi ɗaya za sai tsara wuya ya to wanda shi a hukuncin ba wa min al-kufri adamu rida bi qada'illahi wa hukmi na daga cikin kafirci rashin yarda da hukuncin Allah sai su biyu to ya kafirci الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم alamtara baka gani ba ilallatin da zuwa ga waɗannan da yazunu suke riya suke yin ƙarya annahum amanu bima unzila suna cewa lalle su sun yi imani da abin da aka saukar maka ya rasulullah wa ma unzila min qalbi da abin da aka saukar gabanin ka amma kuma yuriduna an yatahakamu ila suna sun kai qarar suna kai kai hukuncin su da kifakin su ila dazu zuwa kotun kafirci sune zuwa wajen bokaye da kuma shedannu wa kullu ra'atin fi dalala duk wanda aka ce duk wanda a shugaba wurin bata shine dagu wa qad umiru an yakfuru bihi haqiqa aw mutum su kafa sai ba dagu wallahi wannan hukar su ta haraka dagu duk abinda ba Allah ba mara duk abinda ya sa a hukuncin Allah kada su kai kara wurin shi ke ruya annahu ikhtasama yahudiyyun munafiqin ila nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa an samu wata husuma tsakanin bai yahudi da wani munafiki suka kai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa yahu fa qadar al yahud manzo Allah ya zo musu yi hukunci ya ba yahudi gaskiya da annabi ya bincika ya gane bai yahudi shi da gaskiya Sai aka samu matsala falam yardi al munafiqu shi munafiki bai yarda da hukuncin manzo Allah ba ya tsara sai wa wa ya umara suka ji wani sayi umar fa zakar lahul yahudi zalika sai ba yahudi ya faɗa mai cewa mun teurin annabi ba ke kun teurin a mun teurin annabi amma ga abin da hukunci shi fa qala lil munafiq sai sai na wata mai irin wannan munafiki akazalika shin haka ya faru an teurin annabi ce na'am ce koyar da gaske sai na wata shiga gida dauko takobi ya fara wuya fa qatalahu ya kashe shi yace wannan shine hukuncin wani bai yarda da hukuncin, wannan shine hukuncin wani bai yarda da hukuncin manzo Allah wa yuridu shaytan shaytan na min an mai fatar da su da dalalan ba'idan fata mani tantiya wallahi da yawa kana ganin in mutum bai da gaskiya sai ya kai sai akai kotun kotun da ba hukunci da Qur'ani sai dai akwai asabu kusance kusance ai yawa daga cikin musulmi wasu haka in bai da gaskiya bai san a sai kotun Allah zuwa da Allah an kan shiga da Allah ba zuwa wuri yayin ba a baki gaskiya na duniya lahira a sai jikin ya da yawa daga cikin mafaka na sai ka ga mutum ya fi an murbe ta ya shiga da alƙalai ya ba da kuɗi an bi kashin ƙasa ya san manya ya fi an murkushe gaskiya wani an ba shi Allah ya mara suna cikin suna ɗaukar makan su wahala ba da kan mutum ɗaya ga hilin da ya kafa sai ya za a gine mai shi da a ne mai an shari'a a ƙarshe sai a ce to ba da wani wanda ba wani aka wannan duk zalunci in za a na wurin kotu da ce kotu yi kotu mun riga wani saba akwai masu suna a hilaye suna da ta irin waɗanda yawa akwai wanda sai wallahi malin haka ya ka ɗauki hili da a kai suwa ya samu hili mai kyau a ciniki a sai sai ya an ka rikici dama sun shirya ta sun san manya kuma hili ba na suna sai a fi a hili sai da hilin mutane sai a dawo daga waya ita rikici ya kama da su za su ba da wani wanda ba wani kaga ko an kashe kisu nan duniya lahira da mutu ba da an sai. sai Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa idza qila lahum da. wa idza qila lahum idan aka ce musu su wa'annan munafikan wa'anda ba su akai ƙara kotun Manzan Allah sassan. idan aka ce musu ta'alu ku zo ilama a amla zuwa ga abinda Allah ya suka suka a cikin Qur'ani min hukumi na hukunci wa ila rasul kuma ku zo zuwa wajen Manzan Allah li bai na kundai hukunci tsakanin ra'aytul munafikin za a ga munafiqai yasudduna suna bijirewa yuriduna suna da kai anka daga barinka ila ga yalka zuwa waninka ya rasul sududan wato kaucewa da an ce musu a sai wani sarki ina ba mu sun zuwa wajen manzo Allah mu gaskiya a dai ce wajen waɗanda wanda ba shi ba suna kau da kai ga hukuncin manzo Allah ta kafir su ke san cewa alheri na zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakku wanda bai da gaskiya bai sa irin wannan lajin nan ya kamata mu tsako lokaci yayi layi ya kamata mu wa junan mu nasiha ba mu junan mu gaskiya in ba ka da gaskiya faɗi ba ka da gaskiya sai ne ina ruwanka da kayan wani zama ma musiba a yi waka ma za a ga wasu su sun yi sun irin wannan matsala masu shiga cikin tutai da wasu shari'a a yi ana yin shekara ɗaya shekara biyu malam siya da an shekaru ana ta wahala shi mai haƙƙi masu ya ce ya bari yanzu na kawo ganin wani musulmi dai wallahi na bari ga Allah na shari'a ko an ce za a ka za a ka za a tayanta saboda ba ka da ƙarfi za ka je ka zuwa kotu ko wanda ya ce min wallahi wani duzan na kotu suna riƙe dubu sittin da wani abu dan mawanga dan mawanga dan mawanga dan dan daidai ya samu hakan ne ya dawo ko da hakin haka dawo ma abinda haka shi mace biya ya kai ta to shi na wani ka kai ban ma zuwa ne na bar ma Allah lahira Allah ya kan eh su ko sai za to babu laifin da kawar ma Allah shi ke a bar mu ga Allah ɗin ko ba haka ba Eh? a mutum bai ɗaukar doka da hannu ba ka ɗaukar doka da hannunka ko ba gaskiya ba illa iya ka da yadda ka bar mu Allah nan gaba ta da gowar za a yi dura mu Allah ido gowar za a yi ai akwai wata mata da ta ce ma wani daga cikin magabata gona ta sai yanka ta ce wallahi na ta ina ki na ta ce na sana, ba ki da shaidu ta ce ba ta da shaidu amma wallahi gurin ta ta ku shi ke ta hi wurin nan in na ki na Allah ya bar miki abin in ko ba na ki na ba Allah ya kashe ki cikin wurin nan ya ce wallahi ba a ɗauki lokacin wasan da makwabci a kai akwai rijiyar tunan na cikin rijiyar ta faɗa ta mutu kaga Allah Allah ya san mai saboda haka magana ka ɗauki hannu doka da hannunka ba a fara da wancan yake tunda hafatin ni ko wallahi suna zai za a gina wayan kama zai ci zakka ya karanta kyale zai hago da Allah zai yi abinda Allah zai yi maka kai ba ka iya haka da yanzu kaga masu da Allah ya kashe cikin gonar da ya ka a tsarin jiya cikin tamu sai kana iya haka nan ba ka iya haka amma Allah shi ma da kai ne ka kyale suka gani ya an canye ma gona ko an canye ma hili ko to ka bari shi wannan ya ci ma hili a gani yana tabbata da hilin nan kana nan za ka wala ko gina sai bai iya kai sai wani ciwo Allah ka aiko mai ya sai da hilin nan babu yana babu arziki kuma ciwo sai ya kudin nan to sai ji ah, ka haka Allah ya isa gani malam wallahi malam ya tsohonta in ta ce wani kashe shi ma akwai Allah ya isa in ta yi ta fi kashe mutum yi da yanzu ka ga rabbul gulam al-gulam dan da yace Allahumma kfinihim Allah ka isar min gare su suka wuce shugaban ka ba a san ko mutum nuna sun ka mutu da zuwa sai saman dutse yake Allahumma kafinihim Allah ka iska min gare su saman dutse sun kawo ba san ko ne wannan na sun kawo duk Allah ya iska ko barawo ka ga ya haukace ba ya tunta ba Allah ya to da Allah ya iska da ka gani mi gare ku Allah ma a su ina mata na rauni gare su a rashin ganewa na mace Allah ya ta mata ga mijinta da iya ita miki wallahi ba ki da daɗi eh bread bin a ah, ko wata sai bin da Allah ya isan mata lihi sai da kawo da ba da ga malam musawa kai fa da bashi mota ka zaka an ka tashi da ta tashi sai ma Allah ya isa ka ji abin da ya faru an ta saka daya mu ga to ne su yake ni da baki ne fada bai ce Allah ya kai mai saboda haka mata su bar Allah ya tabbata da su saboda tsakanin mata da miji ko akwai wanda mutu wanda sun nuna aka kawo shi an da gaskiya fa na ga ba ta da gaskiya eh da ko bai da gaskiya fa Allah ya sa ai baka addu'a ta ai baka addu'a ta Allah ya sa gani wannan abba ya amma haka dai kana ma'aikacin kaki ka ce mutum sai ya baka cin hanci sai a zaune ya ɗauko ya baka sai ka ɗaga sai Allah ya isa min lahira Allah ya biya ni lahira a biya ni ya halaka ka <laughs> zai ce suna sai ai suna maka gwada a kan abinda bai kai bai kawo ba a halaka ma rayuwa ajiya <laughs> imana ajiya ke sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قاتل انما لا يكون سيد محمد اخبار في تحريك عند يديه الامور المتصله وهي اخبار من غير ذاتيه فعبد الله بن كثيراء من محلات الفروش الا تحقق سكنكم واسكن بلا عن ذلك ورجل من مسلات الا تحسن المسرح ميزان الا تحسن ماشي الا تحسن حتى قبلت يا الله من عبد الله يا يعني مالا iyaye mana da yake Allah ka musu ya Allah duk wanda ya su da Allah ba su yi ya Allah da yi musu da ya yi musu Allah su da ya yi Allah ya yi da kuma Allah ka ba mu da ya yi ya ga wani da yi ma ya yi musu Allah ya yi musu rahama maza wani da suka fara shi su da ya yi

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب